Ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin lemar jam'iyyar PDP Goodluck Jonathan ya yi alkawarin inganta tattalin arzikin Najeriya in har 'yan Najeriya sun sake zaɓensa karo na biyu. A yakin neman zaɓe da Goodluck Jonathan ya zo nan jihar Plateau ya kuma yi alkawarin inganta harkar noma musamman noman rani don matasa su samu ayyukan yi. We will improve on our economy to the extent that Nigerian young man or Nigerian young ladies be able to create wealth for himself. That's why in agriculture. Shugaban jami'ar PDP na ƙasa Alhaji Adamu Mu'azu ya bayyana nasarorin da shugaban ƙasan ya samu da suka hada da kawar da cutar Ebola. Ya kuma buƙaci jama'ar jihar Plateau su zaɓi jam'iyyar PDP ba tare da bambancin ƙabila ko addini ba. This gentleman president, by the grace of God, through determination, prayers, hard work, yes. was able to stop Ebola. Shi ko mataimakin shugaban kasar na Majisambo albishir ya yi wa jama'ar jihar ta Plateau kan jirgin ƙasa da zai fara sintiri a mako mai zuwa daga Jos zuwa sassa daban-daban na Najeriya. By next week, the good people of Plateau State will start entering the train from Jos to Bauchi, Bombay, Gwamnan jihar jona Jonajan kuwa kira yau shugaban kasar kan ya umarci hukumar zaɓe ta yardar wa jama'a kan su yi amfani da katukan zaɓe na wushin gadi a zaɓe mai zuwa. Kasancewar yadda jama'a da dama ba su samu katin zaɓen na dindindin ba. the temporary card because we have used them before and Mataimakin darakta janar na kamfen ɗin Goodluck Jonathan a shiyar Arewa, Kabiru Tanimu Turaki kuwa, ya yi jawabi ne kamar haka. Alƙawalin da muke so ku yi mana shi ne sha hudu ga wata a ɗaya ba zai kauce ba zai shiga akwati PDP. A zaɓi shugaban ƙasa, a zaɓi 'yan majalisar dattijawa da 'yan majalisar wakilai. mun san nan gidan PDP a nan aka haifi PDP ana nan aka yaye PDP a nan PDP ta girma saboda haka ko da za a ce ba PDP a Plateau mun san ƙarya ne. Na kuma zanta da wasu magoya bayan jam'iyyar ta PDP. Suna na awal haruna duk wanda yake nan yau ya san kokarin da jam'iyyar pdp ta yi na kokarin hanyoyi creating su shopi addu'a na kawai shine a daina nuna ma mutane kamar sun ci zabe tun ba su ba kuma kamar yadda kowa yake kira ni ma ina kira a yi zabe na gaskiya duk wanda ya ci a bashi kuma duk wanda ya faɗi ya haƙure ya san ya faɗi. sunana josephine long da tom a siyasa kar sa kabilanci kar sa addini kuma yana min kamar siyasan najeriya an sa addini sosai a ciki saboda haka kuma ina gayawa da babban murya kar a sa maganan addini a siyasa ba abin da bai ba biko ya riga ya designin sai dai ana so a dagula mishi don magana boko haram mu kashe juna so ya kamata kowa ya siya kuma ya yi waye ya yi amfani da basirin da Allah ya bashi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya